alatti malamin ya kama shi in ya je alatti malamin ya kama shi mai duka idan ya taso daga gurin malamin shi wannan mai sihirin ya tsaya wajen wannan malamin Allah ya koyi karatu in ya karasa gida ya je a kama shi a mai duka sai ya zo ya ce to a kara maka Allah ga matsalar da nake fuskanta idan nazo zo wajen ka na tsaya wallahi in na yi latti in na karasa wajen wancan mutumin siya mun duka in na taso daga wajen shi na zo nan wajen ka na tsaya in na je gida alati sai amin duka sai yace to idan ka taso daga gida in ka tsaya nan in ka je wajen shi ya ce maka ya aka ka zo alatti ka ce ai daga gida ne aka tare ka in ka taso daga nan daga wajen shi ka zo nan ka tsaya in ka je gida in an ce ya aka ka ce shi ya tare ka ana nan ana nan wata rana wannan yaron sai ya ga wata katuwar dabba ta zo ta tara hanya mutane sun kasa wucewa a ruwayan kirmizi sai aka ce wannan dabba ita ce zaki yaron nan sai ya ɗauki dutse ya ce Allah ina roƙonka in dai addinin da nake koya wajen wannan malamin shi ne mafi sayuwa zuwa gare ka Allah ina roƙonka ka kashe wannan dabban mutane su wuce yaron yana ɗaukar dutse yana jefa sai dabba sai ta faɗi ta mutu sai ya zo ya ba malamin shi labari sai gabata malamin ce to gaskiya ka tuttala za a darasi ka nan gaba amma dan Allah in ta tashi karka nuna ne sai yaro ya zo da'awar da yaro yake wanda ita ce da'awar mu duk wani wanda ya zo da lalura da matsala bai karɓan komai zai ce kawai abin da yake so kai imani da Allah ka yadda za ka bauta masa ba za ka haɗa shi da kowa ba ni kuma in ka yi imani da wannan Allah zan roƙi wannan Allah ya rayar da kai ko ya ainihin wato ya yi maka cutarka idan ka yi imani sai roƙi Allah in kuturta kake da ita sai ta tafi in makanta ne sai ta tafi ana nan ana nan wani dan majalisar sarkin sai ya ji labarin yaron ya kwashi dukiya mai bala'in yawa ya je ya samu yaron da ya je ya same shi sai yake masa duk abin da kake gani nan da dukiya naka ne in har ka warkar da ni yaron ya ce masa wallahi la ashmi adam ni bana warkar da kuwa. wanda yake warkarwa shine Allah ta'ala in ka yi imani da shi zan roƙe shi warkar da kai yace na yi imani da shi yaron da yace ya yi imani yaron ya addu'a sai Allah ya dawo masa da ganinsa, sa sai ya tashi sai ya koma fada da ya koma shikenan sai sarkin ya ganshi sai ya tambaye shi man radda alayka basaraka ya dawo maka da garinka sai ya ce rabbi wa rabbuka ubangiji na ubangijinka yace alaka rabbun gairi yanzu dama akwai wani Allah ba ni ba yace kwarai kuwa kai da na zauna nan shekara da shekuru ka kasa bude min ido ubangijin gaske da na imani da shi ba gashi ido na bude yanzu ba in sai Allah ne da gaske me yasa tun da ka bar ni ido na baya gani ka kasa bude mun ido sai ce to billahi ladi zaka sani yasa aka kamo shi aka daure shi aka dinga duka ya ji bala'i ya yi bala'i sai ce ai yaro ne daga nan yaro aka kamo malamin shi wannan yaron yana tsaye aka ce malamin ya zanye daga wannan da'awar ya ce wallahi ba zai janye ba ba zai taɓa gasgatawa ba cewa akwai wani wanda ya cancanta abota masa a doron ƙasa in ba Allah ba wannan shi ma wato ɗan majalisan aka nemi haka yake wallahi ba zai taba canzawa yaron yana kallo aka ɗauki zarto aka sa a tsakiyar kan malamin shi aka dinga gigarawa jini yana tsattuwa ba a cire zartan ba sai da aka ga rabi ya faɗi rabi ya faɗi aka dawo kan wannan aka mai haka aka ɗauki yaron nan aka haɗa shi da sojoji aka ce su je tudun dutsen da ya fi kowane tsawo daga can in ya janye su kyale shi in bai janye ba su sako shi daga kan dutsen ya faɗo ya mutu da ya je sai da aka je ya daga hannu ya addu'a yake Allah ka isan min da abin da kake so dutsen ya girgiza suka faɗo suka mutu ya dawo aka bayar da wasu suka tafi da shi ruwa ya ƙara dawowa daga nan yaron ya tsaya gaban sarkin ya ce wallahi ba za ka iya kashe ni ba sai in ni ne zan faɗi yadda za ka kashe ni yake ya za a yake duk mutanen garin nan su taru mutane suka tare ta in an taru a ɗaure ni idan an ɗaure ni ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na sadda za ka yi harbin ka ce bismillahi wa rabbul gulam da sunan Allah ubangijin yaro mutane na kallon shi kowa yana jin shi ya ja kibiyan sandarin harba ya ce bismillahi wa rabbul gulam yana harbin yaron yaron ya faɗi ya mutu daga nan yaron ya isar da da'awa yanzu duk jama'ar gari da suka taru a wajen sun gane wannan mutumin ba Allah bane ƙarya ne wannan yaron yana da ubangiji kuma ubangijin yaron shine gaskiya shi za a bauta masa da haka gabaki ɗaya suka ce amanna da rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro wannan abin da aka yi mai ya faru sai sarkin ya sa aka haƙa rijiya aka kunna wuta a ciki duk wanda ya imani da Allah ɗayan biyu ko ka zo ka shiga kar ki zo ki shiga mace ko kuma a kamo ki a danna ki cikin wutar kuma cikin rijiya haka suka dinga wa masu imani hadisin yana cewa akwai mace da take dauke da goyo wanda kowa ya san irin alaka da tausayi tsakanin mahaifiya mace da ɗanta yaron ya je wato mahaifiyar ta yi gaba ta dawo tana tunanin yadda za ta iya faɗawa wuta da yaron a bayanta yaron yana bayan ta ya buɗe baki ya ce mata ya ummi izbiri fa innaki alal haq ya mama ya hakuri wallahi dai ki shiga wutan na rantsi da Allah kina san gaskiya ta je ta faɗa me ya janyo aka yi musu wannan sa da Allah maɗaukakin sarki ya aka yi musu wannan manzon Allah yana ba da labari a hadisin muslim ko a hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad cewa inna Allah amara yahya bin zakariya Allah ya umarci haya. dan gidan annabi zakariya an yi amura bani isra'ila da kalimatin da ya umarci bani isra'ila da kalmomi guda biyar wa kada an yi butse a biha ya yi kusa ya jinkiri bai faɗa musu ba faƙala lahu isa bunu maryam sai annabi isa yake masa innaka qad umirta bi khamsi kalimatin kai an umurce ka ka taɗa wa mutanen ka kalmomi guda biyar ta in ma an ci balliga hunna wa in ma an uballiga hunna ko dai ka tara su ka isar musu da saƙon ko kuma ni zan tara su in isar musu da saƙon فقال في النبي زكريا النبي حياتي تايا أخي إني أخشى إن سبقتني ina din tsoro idan ka riga ni an u'azzaba aw yuktafa bi ay mun azaba ko a shafe ni a bayan ƙasa fa jama'a yahya bin zakariya bani isra'ila fil baitul maqdis hatta tala al masjid yazo ya tara su har sai da suka tuka masallaci ya samu waje ya zauna fa hamidallahu wa asna alaihi ya gode ma Allah ya ma Allah kuma qala sannan ya ce wa mutanen shi inna Allah amara ni bi khamsi kalimatin Allah ya umarce ni da kalmomi guda biyar an a'amala bihinna in yi aiki da su wa amarakum an ta'malu bihinna kuma in umarce ku ku yi aiki da su yace ce masa na farko awwalu hunna na farko an ta'budullah wa wala tushriku bihi shi'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da kuwa wanda ita ce da'awar da muke dauke da ita za a bauta ma Allah shi kadai ba za a hada shi da kowa ba sai ce fa inna masala zalika misalin wannan fa ka masali rajul ishtara abdan min khalis malihi kamar wani mutum ne ya je siyo bawa da tsantsan kudin shi bi waraqin aw zahabin kudin takarda ko zinari فجعل يعمل ويؤدي قلته الى غير سيده kaddara zamanin bayi to ba bayi ba ka kaddara yaro kake da shi yanzu ka je ka sha wahala ka nemo kuɗi a wata duniya bai sanya aka ka samu kuɗin ba sai ka zo sai ka buɗe shago sai ka ce yazo ya zauna a ciki da yazo ya zauna a ciki sai idan ya je ya siyo kaya ya siyar gabaki ɗaya ribar da aka siyar sai ya kwashe sai da ya kai ma wani mutum sai manzon Allah ya ce to misalin fa wanda yake bauta ma Allah ko ya haɗa Allah da wani kamar shi ne misalin shi wannan fa sai ya ce fa ayyukum yasurruhu an yakuna abdahu kadhalik dan Allah a cikin mu idan mutum yana da yaro ya je ya sha wahala ya samo kuɗi ya buɗe shago ya sa yaron ya kula da kasuwancin yaron da ya siyar da kayan sai ya ɗauki riban ya kai wani mutum dan Allah a cikin waye zai mai daɗi a ce yaron shi haka yake mai jira mai shago to in ko haka ne

Allah san da zai yi halitta bai nemi agajin kowa ba ba wanda ya tallafa masa ta yaya Allah zai halicce ka a wajen bauta kuma ka ɗauki haƙƙin Allah ka je ka ba wani wannan shine abu na farko da muke faɗa da shi Allah yana da haƙƙin da babu wanda ya sai tarayya da Allah maɗaukakin sarki a sama ko ƙasa ke sa gurare daban-daban Allah ya ta wa abdullahi wala bi wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يا إساء الله يتي وأبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا ما الله شيء كدي قل قل wannan ita ce maganar da malam mai ahalari ya yi wanda da yawa an karanta karatun ba a gane ba da ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tasihu imanihi farkon abin da ya wajaba akan bawa baligi shine inganta imanin shi anan a sadda muka zo nan wajen muka ce yanzu a babul lissafi idan ka ɗauko ɗaya ka ɗauko zero zai baka nawa ba goma ba idan ka tsara zero ɗaya zai baka nawa ba ɗari ba in ka tsara zero ɗaya suka zama zero zero guda uku zai baka nawa dubu ɗaya gwargwadon yadda ka ci gaba da ƙara zero zero gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya to ka kaddara daga nan wajen zuwa nan wajen ka rubuta zero zero da ka gama rubuta zero zero sai ka rubuta ɗayan bayan ka gama rubuta ɗayan sai ka koma can sai ka goge zira ɗayan sai aka bar zero zero sai aka ɗauko wani ƙwararren sanin lissafi sai ya zo sai ga zero zero daga nan wajen sun cika sai aka tambaye shi aka ce nawa ne wannan dan ya kalle su kawai ce zero zero ne ai ba wani abu a wani saboda me saboda in ba wannan ɗayan ba lissafin to haka in ba wannan awwal ma yajibu alal mukallifa tasihu imani duk sauran abin da za a yi na ibada wallahi babu Ke sa malam mai alari ya fara da wannan gaba da wannan ainihin wato jumla din wa'annan su ne abin da muke dauke da shi na biyu annabi muhammadu wanda mun yi lattoci akan wannan mun yi bayani akan akwai lacca da muka yi musamman muka kawo alama guda goma ta gane masoyin annabi da ita wanda ɗaya daga cikin yanzu a nan wajen akwai karatuttuka da muka zo da su irin fitintinin da suka faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so zai iya nema domin idan ba a manta ba watan muharram yana zuwa al-muharram wanda yana daga cikin watanni da ake yin karerayi akan abin da ya shafi kashe Hussaini jikan manzon Allah kuma muna addu'a a duk munasaba Allah ka tsine mu duk wanda yake da hannu wajen kashe jikan manzon Allah a ce amin da karfi duk wanda yake da hannu yake da gudunmawa wajen kashe jikan manzon Allah kowaye shi muna roƙon Allah ya tsine mai albarka to karkashin wannan ana yin karerayi ne sayyidina abubakar ya rasu ya koma zuwa ga Allah annabi yana da shekara biyu a kabari sai na abubakar ya bi shi sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda wato dattijo nabi a musulunci bayan annabi ɗan aljanna tun a duniya wanda ƙur'ani ya lissanta ya ce shi ne abokin annabi muhammadu malamai suka ce duk wanda ya kalli sayyidina abubakar ya ce ba sahabin annabi bane kaulan wahidan ya kafar domin ya karyata zahirin qur'ani Allah ya ce illa tansuruhu faqad illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain na'am iz fil ghari iz yaqul يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها نعم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا نعم والله عزيز حكيم ya ce illa tansuruhu in ba ku taimaki wannan annabin ba ba ku taimaki wa addinin wannan annabin ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya gama taimaka ma annabin shi iz na alladhina dan kanda kafirai suka fitar da shi annabin sani ne ne annabi yana na ɗayan biyu shine na ɗaya waye ne shine sayyidi abubakar iz kuma fil lokacin ne suke cikin kogo da manzan Allah da sai na abubakar izi ya ƙulu li sahibi sanda yake ce ma abokin shi waye abokin manzan Allah da nassan qur'ani sai da na abubakar ya ce masa la ta hazan kada ka yi bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu wannan dattijan wato sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda hadisa ta kashe imamu husaini ta faru wanda na abubakar ba ma ya duniya amma don girman Allah in Allah ake nufi me ya kawo abin da na abubakar ya faru bai duniya kuma wajen zagi ake shigar da shi ciki me ya kawo me ya kawo wannan fitina ce wanda asali mu ba ma magana a kanta ta amma wasu sun buƙatar da mu sai mun yi magana shi za muke magana domin a ranar ashuran nan da take zuwa akwai garuruwan da ake ɗauko kariya a sa mata kaya ana yawo da ita da sunan na na aisha ce matar manzan Allah akwai mun sani ana yi a nan garin ku faɗa min wani mutum ne mai daraja mai mutunci a idan al'umma za a fito da kariya a sa mata kaya ana yawo a ce mamashi ki. matar annabi a wajenmu wallahi tallahi ta fi iyayen da suka haife mu da nassin qur'ani don wadda Allah ya naɗa ya ce ita ce mamarka ita ce mamarka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallaman nan da Allah ya tashi ya bashi kariya ta bangarori guda uku na ɗaya ya bashi garanti cewa zai tsire shi ba wanda isa ya kashe shi har sai ya isar da sakon Allah yace ya ayyuhar rasulu balligh ma ya الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نعم وإن فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم والله يعصمك من الناس إن الله سميع سميع ya يتي يا ya kai wannan كي ونن ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka idan baka isar da manzanci ba baka yi abinda aka saka ba amma Allah ya ba annabi garanti yace wallahu ya asimuka minan nasi Allah sai ya kare ka daga mutane babu wanda isa ya kashe ka har sai ka isar da sakon Allah shi yasa duk yadda aka yi kai wa annabi hari manzan Allah sai da ya tsaya shekara ashirin da uku ya isar da sakon Allah saboda wanda yake tsarewa ya tsare shi ke sa wani yace malam ka kama Allah kai ka sha lagwada mai bayarwa in ya baka ya ba in kuma ya hana ka wallahi ya hana shi kenan kuma ba wanda sai baka to sannan na biyu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ta ɓangaren magana shi idan ka ji ana haddasa wa ne akbara ni wa ne an ba'a ni wa to idan an gama za a je ne a ce manzon Allah ya ce ni yanzu ko babana ko malamina ba sa buƙatar yanzu in za ka ba da labari ka ce to daga wane wane ya faɗa min wane ma ya ce wane ma ya ce sannan ka cike ka je ka ce wane ya faɗa a'a manzan Allah ne kawai in ka ji ana daga wane sai wane sai wane to idan an kure za a je a ce manzan Allah ya ce sannan na uku Allah ya ba annabi kariya ta bangaren matan shi duk duniya duk malantan mutum da kuɗin shi da matsayin shi da darajar shi idan ya auri mace ya sake ta ko ya mutu idan wani yana so ya aura za a iya aurenta ko ba za a iya ba amma matar manzon Allah ta fi karfin mutum yadda ba za ka iya auren mamakka ba a duniya to matar annabi ta fi karfin ka ba za ta auri ba shi yasa annabi ya koma zuwa ga Allah nana aisha tana da shekara goma sha takwas sai da ta shekara ɗaiɗe shekara sittin da takwas a duniya tana karantarwa a duniya ba ta auri kowa ba matar annabi muhammadu ce a duniya ko matar ce a lahira nana hafsa rikici ya shiga saɓani irin na mata da miji tsakaninta da babban mai gida shine manzon allah mala'ika jibrilu sai manzon Allah ya ce ya sake ta annabi yana cewa ya sake ta sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi ubangiji subhanahu wata'ala sako na farko da ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata bai yadda ba ya kake tsammanin matar da take da matsayi a wajen Allah annabi ya sake ta Allah da kanshi ya turo ya ce a faɗa shi Allah bai da sakin da aka yi mata ba na biyu ya amurka an tarudda Allah yana baka umarni sai an dawo da ita fa innaha sawwama qawwama wa kanat zawdatuka fil janna sawama na na hafsa tana da yawan azumin nafila qawama tana da qiyamul laili da daddare ba takka ce a gidan aljanna sai an dawo da ita matar da take da wannan matsayin a wajen Allah dan girman Allah ka faɗa min yadda zaka taɓa mutuncin ka gama da duniya lafiya ka zagi mamakka ma ka yi fito na fito da iyayenka kafin ka koma zuwa ga Allah ka mutu ka yi mummunan mutuwa na wanda ya fito na fito da iyayen mumine ya zai gama da duniya lafiya ba zai taba gama da duniya lafiya ba wallahi to wannan shine abin da yake faruwa haka sai na Umar ya mutu kafin hadisa ta Imam Hussein ta faru me ya janjo ake sa Umar cikin zagin idan za a yi haka sayyidina usman ya mutu kafin wannan hadisan me janyo ake sa sayyidina usman me yasa ake sa na aisha me ruwan na na hafsa a ciki irin waɗannan tsarerin da ake yi na cewa wai wane ne a zo a yi tsarerai a ce wane da wane da wane da wane sun suka kashe jikan annabi shi yasa sai maka fara magana akan irin wannan shi yasa muka yi sai muka yi fitintinin da suka faru bayan rasuwar annabi kuma mun yi wani sidi yana nan ban sani ba ko an zo da shi bin tafarkin magabata an zo da shi ko to dan Allah jama'a su nema kuma abin da muke cewa a saurare mu sauraro na fahimta mun san a nan garin wataƙila akwai mutanen da suke bin mazhaba ta shi'a a ranar sallah da ta wuce ba wannan ba waccan akwai wani ɗan shi'a a ingila yake da ɗan ƙasar kuwait ne yanzu yana ƙasar ingila yana gudun hijira muna murnin sallah a nan ƙasar najeriya shi kuma ya haɗa walima ta murna da ranar da na aisha ta mutu wallahi aka yi baitika mutum hudu suka yi waƙoƙi na rantse da Allah wanda ya tsaye sama babu ginshiki wallahi ko ɗan iska zauna gari banza a garin kudan bai kamata a mai ba amma haka aka wannan waƙoƙin aka zo mutum hudu suka zazzage matan manzan Allah bayan an gama malamin da ya tashi zai yi magana bayan ya yi muƙaddima abin da ya faɗa kalma da kalma ya ce a yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku na na aisha a gidan su ji tana wuta abin da ya faɗa kenan shidin yana nan mun yanko daidai inda ya magana an sa wanda yake musu sai ya je ya siya ya kalla ya gani da duk sauran cikin, da wannan tilasta mu aka sai mun yi magana akan irin wa'annan shi yasa muka tashi muke yakar irin wa'annan abubuwa na cewa wa'annan abubuwan ba daidai bane wa'annan abubuwan kuskure ne ya saba wa karantawan manzon Allah mutanen da annabi ya kulla alaka da su tun daga duniya har a lahira ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda da kan shi ya ce an tambaye shi domin a cikin 'ya'yan ali bin abi talib akwai abubakar akwai umar akwai usman kai ba ma wannan ba ali bin abi talib yana da umarul akbar yana da ainihin wato ainihin wato umar al-asgar yana da abubakar akbar yana da abubakar asgar a cikin 'ya'yan ali bin abi domin shi sun kusan kai talatin bayan na na fatima da wata shida bayan annabi ya rasu ya auri wasu matan ya hayyafa shi sun kusan kai guda talatin to a cikin shi akwai abubakar akwai umar akwai usman aka tambaye shi me yasa ka sa sunayensu yace mutanen da naji annabi ya saba faɗa ko da yaushe zai ce Karatu, ana wa abubakar wa umar da kaltu ana wa abubakar wa umar shi yasa Allah da ya shi sai kulla alaƙar tun a gidan duniya yanzu duk wanda ya je madina ko mutum yana so ko bai so sai ya ga ga kabarin annabi muhammadu ga shi a kwance ga sayyidina abubakar a dama ga sayyidina umar a ina a hagu ya je dutsen Udu, dutsen uhudu ya motsa annabi ya sa kafa da ke shi ya ce kai dutse na tsu da fa inna alaika nabi a ka akwai annabi da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu wannan annabin shine shi siddiqun shine sayyidina abubakar shahidai guda biyu kuwa sune sayyidina umar da kuma sayyidina usman wanda kuma kamar yadda annabi ya faɗa duka shahada suka yi wannan an kashe shi a masallaci wannan aka zo har gidan shi aka kashe shi to irin waɗannan fitintinu ne wanda asali mu ba shi bane a gaban mu mu mu karantar da mutane tauhidi da sallah da azumi da zakka su addini shine a gaban mu amma wasu mutane sai suka zo suka mai da wannan a matsayin shine addinin su a matsayin wai ba yadda za a yi abauta ma Allah sai an zagi abubakar da umar da usman da aisha da hafsa wai sannan za a bauta ma Allah a ina za a yi addinin Allah a haka ai ba zai taɓa yiwa ba ko fir'auna Allah bai ce zagin shi addini ba ko ya faɗa cikin qur'ani bai faɗa ba ballantana kuma mutanen kirkin da annabi ya rasu yana yadda da su zagin su ya zama to shine addini ba ɗan haka ta shi yasa muka ainihin wato yi karatuttuka akan irin waɗannan matsalolin kuma karatuttuka za su ci gaba da biyo baya kuma a cikin sidin nan wannan bin tafarkin magabata ɗin nan idan mutum ya je zai kalla wato irin jana'izar da suka yi a Zariya ta wasu mutane da suka rasu wanda zai gane duk abubuwan da suke ya sha bamban da na musulmi yanzu a nan kasar kowa ya san idan mutum ya mutu ana masa likkafani ne a ɗauke shi a makara a kai shi makabarta sai wasu mutane kawai suka fara zuwa mana da akwati ka je ka mutu aka je kashe ce ka shiga addinin da ake sa mutane a akwati billahi lazi a nan kasan kowa ya san ba al'adar musulmi wace sa musulmi a ina akwati al'ada ce tawa da kai wani sai ya zo ya kawo akwati kuma da fulawoyi bayan wannan sai a je a nemo rubda rubdan ganguna jan mu kadan jan mu kadan jan jan jan wani a tafi makabarta wani a tafi makabarta da sai muka ce wannan ba daidai ba ne ba wanda muke so mu ci mutuncinsu wasu wanda suke aƙidar nan wasu yayyanmu ne wasu abokanmu ne an taso tare amma wallahi sallahi ka bincika ka gari mafi yawancin karancin karatu ya je sa ka shiga wannan aqidar sai haka ba muna faɗa bane dan mu more dan mu musguna musu wallahi muna faɗa ne tsakanin mu da Allah waɗannan abubuwan da yake faruwa ba daidai bane kuskure ne waɗanda aka ja kuma da yawa suna da kyakkyawan manufa ne an ruɗe su da sunan son mutanen gidan annabi akwai wanda yake ahli suna son mutanen gidan annabi babu a nan kasar a zamanin annabi ka je ka bincika babu hasana da husaina amma saboda ƙaunar da muke wa mutanen gidan annabi idan an haifi mata sai a sa hasana da wa da husaina idan an haifi mace ana tunanin namiji za a samu a sa ali sai a juya sai a sa aliya a maimakon wa ali idan ka ba bahaushe ya ce gadanga kusar yaƙi to wanda yake nufi shine wa shine ali kuma muna da tambayoyin da ba za ku iya ba mu amsa ba shi alhamdulillah tun da nan kofar gidan mai martaba ne ko mun san ba za ku rasa malamai a garin nan ba dan girman Allah duk wanda muka faɗi magana yake ƙarya ne to ya sa rana da lokaci mu haɗu gaban ranka yadda mu kare abin da muka faɗa shi kuma ya kare abin da muka faɗa yanzu a nan garin wato zan kawo kaɗan daga ciki ba shi bane mu akan musulmi su hankarta su gane bambancin aƙidu na musulmi da nasu mu musulmi mun yadda cewa manzon Allah yana da 'ya'ya guda bakwai hudu uku maza hudu mata akwai fatima a ciki akwai zainab akwai ruƙayya akwai ummu kursum uku daga cikin su maza akwai abdullahi akwai alƙasim akwai ibrahim amma a aƙidar su sun ce ƙarya ne guda ɗaya ce ta manzan Allah guda bakwai duka agololi ne guda shida agololi ne ba zuwa aka da su gidan annabi ba kuma ga tambaya zan yi ga mutanen kudan ko bayan na tafi a nemo mana amsa dan girman Allah suna maulidi a nan ganin ko ba sa yi dan Allah kun taba din sun yi maulidin alƙasin ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ummu ko ko ruqayya suna maulidin fatima ko ba sa yi abinda suke so su faɗa muku hankalinku bai kai ba shine ba su yadda ba sauran ƴaƴan manzan Allah ne wannan ita ce aqidar su wanda duk ya san wannan ya san wannan sannan suna yin waƙoƙi ko ba sa yi na ƙalubalanci duk mutanen kudan na rantse da Allah wanda ya fito mana da kasir kwaya ɗaya wanda wani ya daga cikin su ya waƙe alƙafin ko abdullahi ko ruƙayya ko zainab ko ummu kursun wallahi kafin mu bakwai za mu ba shi dubu ɗari a kawo kaga wannan shine aqidar su ba su yadda ba kaga ko ba yadda za a yi duk musulmi sun yadda annabi yana da ƴaƴa guda ba kai kai ka zo ka kore shi da ka sai ɗaya eh ce mu yadda kuma mu sallama maka ba zai taɓa yiwa ba na biyu idan kuka dawo maganar abin da ya shafi wato ta ɓangaren alola duk musulmin duniya idan sun zo a laula wanke kafa suke su ne suke yi eh kyabawa suke yi na uku ku kalla har ta bangaren wajen hijabin matansu da ka ga nasu yana da bambanci da na sauran wa sauran musulmi na hudu wannan sallar da take a matsayin a azamul ibada da ake yi wannan sallar muna da salloli guda biyar a wuni ne akwai asuba akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai me isha'i kuma Allah faɗa madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce kowace sallah tana da kitabun ma'uta ala lamma za ka aita na ayan fa'idat ma'anantum fa aqimu fa'iza kum ma'anantum tun aqimu musu salah الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله مدعوك كنسركي يا مغانا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فسوى إن متانا سنة جمع بدا أكني idan mutum ya sallar asuba sai ya bari sai la'asar ta yi sai ya hada azhar da me ba shi suke ce ma ne ba sai su bari sai magariba ta yi sai mutum ya haɗa magariba da ni da isha'i shine magaribai ne wa'annan arkanul islam da arkanul iman da kuka san duk musulmin duniya sun haɗa a kan shi babu saɓani ki wallahi tsakanin mu da su akwai saɓani in baka sani baka sani rukunin musulunci a wajenmu shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai manzancin manzan Allah sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji amma su a wajensu ba haka bane an kawo cikin usulul kafi a cikin kitabu babu da'imul iman ko babu da'imul islam sun ce buniyar islam ala kamsi an gina musulunci akan abu guda biyar amma kun san komai na farko suka ce na farko alwilaya shugabanci idan kana waccan aƙidar ka yadda kafin annabi ya koma zuwa ga Allah ya naɗa wasu mutane goma sha biyu ya ce su ne shugabanni abubakar da umar da usman suka zo suka ƙwace ainihin wato wannan shugabanci ɗin dole ka yadda da wannan yadda da wannan shugabancin yana gaba da sallah yana gaba da kalmar shahada idan ka dawo rukunnan imanin su mu namu guda shida ne nasu guda biyar ne na farko akwai alwilaya wannan maganin da nake faɗa in akwai malaman su a garin nan su san sani ni na sani wannan abin da nake faɗa akwai shi a littafin su idan ƙarya nake yi mu haɗu da ni da su a gaban sarki zan nuna cewa hatta ta ɓangaren rukunnan musulunci da rukunnan imani muna da saɓani a su da mu da su dan girman Allah inda ba a haɗu ba ta ɓangaren rukunnan imani da rukunnan musulunci a ina kuma za mu haɗu a ina ne jakin inda za a haɗu na farko alwulaya wannan shugabancin na biyu shine annabuwa akwai ainihin wato al'adalu akwai alkiyama wa'annan guda biyar ne nasu rukunnan imani wannan yana daga cikin sai da mafi yawancin yaran da suke da suka shiga wannan aƙida wallahi sun dai sun shiga ne da kyakkyawan manufa da haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki wanda duk yake da kyakkyawan manufa bai ga gaskiya ba ne Allah ya shiryar da shi Allah maɗaukacin sarki ya shirya da shi amma lalle a nemi nan karatuttukan ko musamman idan kana ahli sunna kana makotaka da wani ba zai iya siya ba kai ka siya ka ba shi ka ce gashi nan yaji yaji kuma mun kawo littattafai sama da talatin akan maganan kashe Husaini wanda duk yaji yake da tambaya akan mu ko yake da ta cewa duk ran da muka dawo garin nan sai mu zauna sai mu magana da shi akan shi amma ya kamata a ji tsoron Allah a kalli matsalolin nan da ido na adalci da kuma ido na amana akan irin wannan hadisa da ta faru abubakar benin umar benin usman benin amma a zo a ɗauko su saboda rashin kyautawa a sa su a ciki ana zagin su an zalunci abubakar an zalunci umar an zalunci wa an zalunci na ainihin wato usman da wa'in waɗannan karatuttuka a neme su za su ainihin wato ba da fa'ida ƙwarar gaske gaske Allah muke roƙo kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda muke magana a kan shi kar a manta dama ya shafi abin da ya shafi wato alhaq wal batil gaskiya da kuma ɓarna gaskiya da kuma ainihin wato ƙarya shine alhaqqu wal batil saboda haka wannan ita ce fahimtar ahlus sunnati wal jama'a kuma akan wannan ne ake zage-zage ake kage ake sharri akan wannan babu irin cin kashi da wulakanci da ba a yi malam abakar gumu ba dattijan arziki Allah ka ji kan wannan tsoho Allah ka yi masa rahama aka yi masa wulakanci aka yi masa zage-zage ranan nan akwai wani dattijo a Kano ana ce masa Alhaji Yusuf Abdullahi mai kuɗi ne yadda tarihin sunna a najeriya ba zai cika ba sai da malam abakar gumi haka tarihin sunna a kano ba zai cika ba sai da wannan bawan allah wallahi ya zauna a kano a lokacin da duk garin kano gabaki ɗaya shi kaɗai ne mai kuɗi a halin sunna aka ce ai ba ma wanda isa ya gayyato dan izala a nan garin Randa aka ce mala abakar gumi ya zo gidan shi ba fa wa'azi ya je ba bai ce ma kowa komai ba kawai daga jin an ji malam ya je gidan shi wallahi in ka ga mutanen da suka taro sai an kona gidan dan mai malam ya zo garin Kano sai ka ce shi ba dan Najeriya bane wallahi da kyar da kyar da kyar aka fitar da shi wannan dattijo yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya amma abin da zai burge ka har gobe idan ka je wajen wannan dattijo wallahi zai faɗa maka in dai akan gaskiya ne bai ƙi duk garin Kano ta ƙone wallahi in dai akan gaskiya ne bai ƙi duk Kano ta ƙone saboda gaskiya da wannan gaskiya kuma muna nan akan ta shi yasa idan kana ganin wani yana da zafi yana tafiya wanda zai zo sai ka ga to ai gara ma wancan da ya tafi da wanda ya biyo mai wanda ya biyo biyo baya haka ake ainihin wato tafiyar da da muke cewa wannan ka'ida sai ta Allah maɗaukacin sarki a bayan ƙasa tsakanin abin da ya shafi ƙarya da kuma ainihin wato gaskiya komai guda biyu ne Allah shi kaɗai ne ɗaya ba shi da kisha idan ka ce sama za ka ce mai ƙasa idan ka ce baƙi za ka ce mai fari in ka ce dogo za ka ce me in ka ce mai kiba za ka ce me siriri in ka ce farin ciki me kishe farin ciki shine me idan ka ce tauhidi za ka ce me shirka shine kishe tauhidi in ka ce imani munafunci shine wa idan ka ce gaskiya za ka ce me ƙarya idan ka ce sunna za ka ce me komai yana da kishiya Allah ne kaɗai ba shi da kishiya to yayin da ya zamanto komai yana na kishiya to tsakanin wanda suke kan gaskiya da wanda suke kan kishiyar gaskiya to za a yi ta ɗauki ba daɗi da rigima har sai an koma gaban Allah amma abin da muke da iktikari da shi kamar yadda ibn al-qayyim yace lakin na mal'uku ba li ahli al-haqq in fatat huna kana ladad dayyani gaskiya di yadda aka je aka dawo tana tabbata ne a hannun wato Allah yakan taimaka kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga kan wanda suke kan ainihin wato ita wannan abin da ya shafi ita wannan gaskiya din a gurguje. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisin Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa yadda wanda ake kiran shi ma'abucin sirrin manzan Allah yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an alkhairi mutane kowa in ya zo ina zaune gaban annabi sai tambayi manzon Allah idan wani abu za a yi a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ina zaune gaban annabi ba alheri nake tambaye shi ba ina tambayar manzon Allah ne dangane da sharri malamai suka ce halaccin mutum wani lokaci ya san sharri alimtu sharra la li lakin na san sharri ba dan in sharri ba dan in kare kaina daga sharrin duk mutumin da bai iya bambance alheri da sharri ba to akwai wanda iya fadawa cikin me cikin sharrin wanda ya kasa bambance sunna da bid'a zai iya fadawa cikin bid'an wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin tauhidi da shirka zai iya fadawa cikin shirka wata rana wanda ya kasa bambance tsakanin san annabi da san mutanen gidan annabi da kuma zagin sahabbai zai iya zuwa ya fada cikin zagin sahabbai wata rana shi yasa yake sai ina tambaya akan sharri sanda annabi ya tsara cewa al'ummar bani isra'ila al'ummar annabi musa sun kasu gida saba'in da uku ko sun kasu gida saba'in da biyu kaso saba'in da ɗaya yan wuta ne ɗaya za su tsira al'ummar annabi isa ma haka sun kasu kaso gida saba'in da ɗaya wa'annan kaso gida saba'in da biyu na annabi musa manzan allah ya ce wannan al'ummatawa sai ta kasu gida saba'in da uku saba'in da ɗaya da biyu yan wuta ne ɗaya ne kawai za su tsira sahabbai da suka tashi ba su tsaya tambayar da wacece da wacece ba za su tsira ba kawai tambaya suka yi waye za su tsira sai manzon Allah ya bada ka'ida yace ma ana alaihi yawma wa ashabi ni da kuma abin da nake kan shi ni da sahabbaina mu ne kadai za mu tsira da haka malamai suka ce gane alamar mutum yana daidai shine dole ne sai ya zauna kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mu ba mu yadda ba ma ko ƙur'ani ne a fassara shi sai an fahimto shi daga wanda suke karatu a gaban annabi domin wanda suke karatu gaban manzon Allah fa yanzu dan girman Allah a wani malami a duniya da ya isa ya fitar da ɗalibai zakakurai kamar wanda annabi ya fitar ba wannan malamin a duniya ba wata makaranta da zaka bi a duniya kai tataccen karatu irin wanda ya karatu a makaranta annabi domin me malamin da suke zuwa su koyo karatu daga wajen shi Allah ya tsarkake shi baya kuskure malamin da zan je in koyi karatu a wajen shi da malamin ka yana kuskure Allah madaukakin sarki ya ce wan najmi ne najmi idha hawa na'am ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yan yantiqu 'anil hawa Allah ya rantsuwa ya ce wa najmi ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa wasu malamai suka ce Allah ya ce wa najmi ina rantsuwa da qur'ani a lokacin da qur'anin yake sauka kadan kadan wasu malamai suka ce a'a wa najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske take shiryarwa kamar yadda tauraro yake da haske yake shiryarwa ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana rantsuwa da haka sai ce ma dalla sahibukum wa ma abokinku bai bace ba kuma shi ba halakakke bane alfazazi a cikin ishiriniya ya ce ta akara ba'asan wa huwa fadlan muqaddamu min an a ahada bal min al-ghayth akramu sai ya ce min al-abbi ahana bal min al-ummi arhamu jamilun Jalilu fi qulubin mu'azzamu bihi al-ardu tazhumu najmihum yahtadun yace wa alamat masu tafiya na dare akan raƙuma cikin sahara ko a ruwa idan suka kalli taurari a wancan lokacin sai su ce wannan taurarin idan muka sashi a hannun dama zai billar da mu gari kaza ne daidai ji kaza shi sa Allah ya ce wa alamat wa bin najmihum yahtadun guri na biyu da guri na uku Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi سلسلة الكواكب نعم وحفظا من كل شيطان مارد الله يا فقولنا بيو cewa ya sanya tauraro ya zama kwalliya a sama sannan na uku ya sanya shi abin jifa ga shaidanu wanda suke kokarin hawa sama sai sun sato maganan Allah ya sai ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa ya ce kai bal mana lagaisa a karamu annabi ya fi girgije kyauta kowa ya san yadda girgije idan ya tashi zubar da ruwan sama yake yin kyauta ko to idan annabi muhammad ya tashi zai yi kyauta kyautar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fi wadda girgije yake yi wani ya zo yana neman kyauta da aka gama yaƙi annabi ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan ya ɗauki raƙumi ɗari ya ba wannan manzan Allah shi zai baka kyauta da ba za ka ƙara talauci ba har abada sai ce min al'abbi a hana, annabi ya fi uba tausayi sai ce bal min al'ummi arhamu annabi ya fi uwa tausayi ma shi kaɗai ne ake masa kirari da ta cewa ka fi uwa son ɗanta annabi muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan da duk duniya babu wanda ya ƙara yinta kuma babu wanda ya ƙara yinta ya miƙe cikin jama'a ya ce ya jama'a wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin ko ya bar 'ya'ya ba wanda zai riƙe masa 'ya'yan annabi ya ce a kawo 'ya'yan zamu mu rike kuma bashin zamu biya masa billahi ladi ko gwamnan garin nan bai sai wannan maganan ba ya ce to jama'a da Allah duk wanda ya mutu ya bar bashi ana bin sa za biya in kuma kuma marayu zamu mu rike ya isa wallahi bai isa ba annabi Muhammad kaɗai wannan maganan mutane na kwance a makabarta iyayen yaran na kwanci a makabarta amma da daddare annabi zai tashi ya fita baki a makabartan sahabbai ya je yana musu addu'a shi sa aka ce min al ahna bal min al-ummi arhamu sai ce jamilun manzon Allah kyakkyawa ne sannan jalilun annabi mai daraja ne mu'azzamin abin girmamawa ne a cikin zukatan bayan Allah mutanen duniya malamai suka ce kaso hudu ne akwai wanda zaka ka gan Allah ya yi shi kyakkyawa a waje amma fa mummuna ne a ciki wannan ya yi kyan mai kyan dan masihi akwai wanda za ka gan shi mummuna ne a waje amma zuciya tana da kyau wani sai ka gan shi kamar mugu ne kowa yana jin tsoron mu'amala da shi kuma wallahi mutumin kirki ne akwai wanda za ka gan shi ya haɗa jamala ciki da kuma waje a duk mutanen duniya wanda suka haɗa jamala ciki da waje da kamala babu kamar manzon Allah ba wani mutum da yake da kyan halitta da kuma kyan hali a duniya kamar manzon Allah wani kuma biyu yake haɗawa muni a ciki muni a waje shi yasa idan yayi maka in ka kalle shi ka masa ƙuru sai kaga munin ya karu wallahi saboda bala'in muni shi to sai Allah yake cewa wan najmi ila hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wallahi wannan abokin naku bai bata ba kuma shi ba halakake bane siffa guda biyu Allah ya korewa annabi abu na ɗaya shine me yake kawo gawa mutum ya halaka shine mutum ya yi karatu ya yin aiki da abin da ya karanta me yake kawo mutum ya bata shine mutum ya yi aiki na addini ba tare da ilimi ba duk Allah sai kore ma annabi wa'annan sifofin sannan manzan Allah ya ce Allah ya ce masa wa mayin tsigo anil hawa Manzan Allah bai magana ta son zuciya in annabi zai fuɗa baki ya magana to in huwa illa wahayi me yuha wahayi yake samu daga wajen Allah Allah ya ce yayi ya ce ya aikata sai manzan Allah ya shi samu a duniya ba mu da abin koyi sai manzan Allah sannan Allah yake cewa ainihin wato in وإن هو إلا وحي يوحى آية علمه شديد القوى ذو نعم. مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى نعم فكان طاب قوسين أو أدنى نعم فأوحى إلى عبده ما أوحى يا ما كذب الفؤاد ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى يا جني ولقد رآه نزلة أخرى نعم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعم. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما باغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله يترك كي زوتي رمضان الله يتي ما كذب الفؤاد ما رأى والله abin da ya shafi ubangiji wanda zuciyar manzon Allah ta manzon Allah da ɗaya bai taɓa ƙaryatawa ba sannan Allah ya tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin wato ma zagal basar wa ma wannan mutumin wannan annabin makaɗaici mai daraja makaɗaiciya da Allah ya bashi wannan tasgiyar sannan ya haɗe gabaki ɗaya ce wa innaka la'ala ne wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya ce wa annaba kai kana kan wasu ɗabi'u manya manya masu girma wannan kaɗai ya ishi manzon Allah ta ce ko a ina ne ta wannan Shi ne abinda ahalin sunnati wal jama'a suke kan shi bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da littafin Allah kuma sannan akan karantawan manzan Allah sannan kuma a fahimci littafin da karantarwar manzan Allah akan yan mazan jiya wanda suke karatu a makarantar manzan Allah wannan ita ce fahimtar mu shine abin da muke bauta wa Allah akan shi duk wanda ya faɗa maka saɓanin haka akan mu ya mana ƙarya ya mana ƙage ya mana sharri kuma za mu je mu tsaya gaban Allah da mu da shi akwai ranar indillanci akan ƙarya da ake yi da ƙazafi da cin mutunci da wulakanci za mu tsaya a gaban Allah akwai ranar da kowa zai zo ya tsaya ya bayani ɗaya bayan ɗaya akan irin waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin matsalolin da muka fara taɓowa ɗazu akan abin da ya shafi masail na sahabban annabi muhammadu abdullahi ɗan mas'ud ya ce inna allah nazara fi qulubil ibadi allah ya kalli zukatan bayan allah gabaki ɗaya. fa wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad sai ga zuciyar annabi muhammad a duk duniya ta fi zuciyar kowa alheri daga nan fastafahu li nafsihi wa ta'asahu bi risalatihi sai Allah ya zaba annabi ga kanshi sai ya aiko shi da manzanci thumma nazara da qalbi muhammadin sannan sai ya kara kallon zukatan bayan Allah a duniya bayan zuciyar manzon Allah sai ya ga zuciyar sahabban annabi ta fi zuciyar kowa kirki da alheri a duniya sai ya zaɓo nan mutanen sai ya sanya su wuza masu taimaka ma wannan annabin akan wannan addini annabi musa ba annabin duk duniya ba ne amma bayan Allah ya turo annabi Musa wanda suke ɗaukar littafin shi suna yadawa annabawa ne amma annabi Muhammad annabin duk duniya idan bai karantar da amintattu ba bayan rasuwar shi wa zai ɗauki addinin shi yada yanzu a ce a nan garin kudan a gina wata makaranta mai aji da yawa adadin ɗaliban ya kai misali dubu ɗari da talatin sai a ɗauko wani malami sai a ce to zo ka karantar da ɗaliban nan malamin nan sai da ya shekara ashirin da uku yana karantarwa da aka zo bincike a shekara ashirin da uku makaranta mai ɗalibai dubu ɗari da talatin sai aka samu mutum tara ne kai mutanen kirki duk sauran ɗaliban mutanen banza ne don girman Allah wannan malamin ya ci nasara ko ya faɗi ya faɗi Da da wayannan mutanen suke cewa kenan bayan annabi ya rasu gabaki ɗaya sahabbai sun kafarta sai mutum tara suka rage a musulunci daga cikin wannan suka zama kafirai akwai abubakar akwai umar akwai usman daga cikin wannan suka kafarce a cikin mata akwai nana aisha akwai hamsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan suna daga cikin wanda suke ainihin wato kafirai din to Allah mu daukakin sarki muke roƙo ya kuma tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu akan wannan aqida da ta shigo ta zagawa annabi abokanai to kuma abin da muke cewa a daidai irin wannan gabar wani in kai magana sai ce to ka kawo tashin hankali kayi rigima aikin da fahimtar su ce ai a basu su ke su je su don wa ai fahimtar mu ne cewa kar a zagi sahabban annabi mu ma shi kenan sai ka ba mu sai ta bayani cewa zagi sahabban annabuwa ba kyau kuma ba daidai bane wani ya kawo banna sannan a ce kuma wani kada ya magana kan ɓannar idan ba a so a yi magana kan ɓanna to kar a kawo ɓanna wanda zai yi magana kan ɓannar in bai ga ɓanna ba ba zai magana ba amma a kawo ɓanna kuma a ce kar a yi magana a kan ɓannan wannan kwata-kwata bai dace ba saboda haka wannan shine to ƙarya duk abin da yake kishiyar gaskiya shine ƙarya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tabbas sai ƙarya ta rushe ya ce wa ƙul ja alhaƙu wa zaƙa الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله يتي وقل جاء الحق كتي قسيا تازو وزهق الباطل كما والله الأريا سيتاقوشي إن الباطل kana zahuqa dama gaskiya ƙarya ya kasance abin gusarwa ne sannan wani wajen ya ce بل نقذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق نعم ونقول ويل مما تصفون الله يتي بل نقذف بالحق على الباطل آآ بري wallahi muna ɗaukan gaskiya idan muka ɗauki gaskiyan sai mu kalli ƙarya sai mu maki wato ƙaryan da kuma gaskiyan sai a waye gani fa'iza huwa zai sai ga gaskiyan yana mai gushewa malamai suka ce yana daga cikin hikima na Allah ta'ala da yasa idan kaga ga ƙarya ta fara tana ƴar ƙaraba zai rushe ta saboda me sai ya batta ta kai duk inda za ta kai wanda yake da shakka akan addini sai ya ɗauka cewa waɗannan mutanen ko waɗannan ƙungiyar ko waɗannan kafiran sun kai matakin da babu yadda za a yi da su sai Allah maɗaukacin sarki sai ya rusa wannan ƙaryar don kowa ya gane da gaske ashe abin ƙarya ne a cikin suratu ainihin wato suratun ra'ad Allah maɗaukacin sarki da yace lahu da'watul haq lahu da'watul ya wallazina yad'una min دونه لا يستجيبون لهم بشيء نعم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاه الكافرين إلا في ضلال الله يكي له دعوة الحق ده الله كأي بوتا تقف wannan suka bauta ma wani Allah suka roƙi wani Allah akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya karba musu da wani abu ba illa ka ba su takaffaihi ila al-ma'i sai kwatan kwatin wanda zai je yana so zai sha ruwa sai ya dauki hannun shi kawai akan ruwan sanan li ga fahu mutum yana jin kishi ya je ga ruwa ya dauki hannun shi kawai ya dora akan ruwan kuma yana so ruwan ya kai ba shi

Allah ya ce wa ma huwa bi balighi babu yadda za a yi wannan ruwan ya kai bakin shi yadda mutumin da ke jin kishi ya je ya dauki hannu ya sa a cikin ruwa babu ranar da zai koshi to haka duk wanda ka rike in dai ba Allah ka rike ba ba karantawan manzon Allah ka rike billahi ba ka rike ne ba ka kama gaibu والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا illa fidala sannan yace me walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal Allah yace walillahi da Allah ne kawai yasjudu man fis samawati wal ardi duk abin da ke sama na ƙasa yake yin sujjada ga Allah madaukakin sarki tau malamai suka ce masu imani suna ma Allah biyayya suna so wa karhan kafiri kuma zai ma Allah biyayya ko yana so ko bai so ta hanyar idan musulunci ya samu galaba ya samu rinjaye a kan shi dole ya zama zamanto yana rayuwa ƙarƙashin tsarin musulunci sannan Allah ya faɗa cewa bil gudui wal asal sannan ya tambaya ce man rabbu ne man rabbu samawati wal ardi ulillah na'am qul afattakhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim na'am la yamlikuna ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور نعم. أم جعلوا لله شركات خلقوك كخلقه فتشابه الخلق عليه عليهم نعم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki ya yi tambaya kalmar rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da ƙasai ko mutum ya ba da amsa ko bai ba da amsa ba ulillah Allah shine ubangijin sammai da ƙasai ko akwai wanda ya sai ba da wata amsa banda wannan sai Allah ya ce kul afattaqtum min dunihi awliya to tunda kun tabbatar Allah shine ubangijin sammai da ƙasai yanzu wani Allah za ku riƙe a matsayin wanda shine zai dibinci al'amarin ku wanda kuka riƙe din Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba wanda ya mallaki amfani a hannun shi ko cutarwa balma shi ma za a iya amfanar da shi kuma za a iya cutar da shi sai Allah ya ƙara tambaya yace kul hal yastawi al-a'ma wal basir dan girman Allah da makaho da mai ido ɗaya suke ba ɗaya bane da wanda ya da za a bauta ma Allah da wanda ya ma Allah kishiya ɗaya ne da wanda ke kan tabarkin manzan Allah da wanda bai kan tabarkin manzan Allah ɗaya ne kul hal yastawi al-a'ma wal basir da makaho da mai gani za su zama ɗaya sannan Allah ya ƙara tambaya ta biyu am hal tastawi zulmatu wal nur ko da haske da duhu za su zama ɗaya ba ɗaya bane da musulunci da kafirci ba ɗaya bane da imani da munafunci ba ɗaya bane da shirka da tauhidi ba ɗaya bane da sunna da bid'a ba ɗaya bane da san sahabbai da zagin sahabbai ba ɗaya bane am hal tastawi zulmatu wal nur ko za a haɗa duhu da haske su zama ɗaya sai Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a ko abokan tarayya da suka ɗauka suka samu Allah kalaku sun yi halitta ne da suka yi halitta Allah ya yi halitta fata sha ba halkalku alaihim sai aka ɗauko halittan Allah aka aji sai aka ɗauko halittan wa'inta sai aka aji da aka kalli halittan Allah aka kalli nasu sai aka kasa gane wanne ne halittan da Allah ya wanne ne nasu ko akwai wanda ya iya yin haka a duniya Allah ya halitta ɗan adam shi ma halitta ɗan adam da aka zo aka kalli halitta ɗan adam Na shi aka kalli halittan Allah sai aka kasa gane wanne ne wanda Allah ya halitta wanne ne shi wanda ya halitta akwai wanda ya wannan ba wanda ya wannan da haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar wannan Allah shine wanda ya halicci komai kuma shi kadai ne ƙwallin ƙwal wanda yake yana da rinjaye akan kowa ya fi ƙarfin kowa wanda yake tilasta ya sa abu dole sai an yi da haka aya ta kusa da ƙarshe wacce za mu rufe ita ita ce an zala min sama'i ma'an an zala min sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha na'am fahtamala as-sayl zabadan radiya na'am wa mimma yuqiduna alayhi fi an الثمر ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء يمكث في الأرض نعم كذلك يضرب الله الأمثال الله مدعوك سركيتي أنزل من السماء ماء الله شيكي سوكد روادك سماء idan ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatin bi qadariha fa hatamala sayl zabada rabiya sai wannan ruwan ana nuna mun lokaci yayi sai wannan ruwan idan Allah ya saukar da shi daga sama gwargwadon yadda kowane kwari yake da kowane rami da kwazazzabo yake gwargwadon yadda yake daukar ruwan malamai suka ce wannan fasalat audiyatun bi qadariha fa hatamala sailu zabadar rabiya gwargwadon yadda kowace zuciya take gwargwadon yadda take da dauke da imani da kuma ilimin da take dauke da shi fasalat audiyatun bi qadariha fa hatama sayl zabad rabi'a sai Allah yake wa mimma yuqiduna alayhi fi nar tiga aliyatin aw mata'i zabadun mithlu daga cikin zinare ko azarfa da kuke fitar da kayan kwalliya kowa ya san idan an samu zinare ana so a kera shi a yi amfani da shi ko azurfa sai an je an sa a cikin wuta idan an sa shi a cikin wuta akwai kumfan da yake fitarwa haka idan kwari ya ɗibo ruwa ko ka ɗibo ruwa a bokiti ka zo ka jika omo idan ka kada oman za ka ga kumfa zai taso sama wannan kumfan da ya taso daga sama shine wa mimma yuqiduna alaihi fi nari tiga ahliyatin in zaba ɗin mislu to haka azurfa da zinari suke fitar da irin wannan kumfan da yake tasowa daga cikinsu amma wanne ne mai amfani idan ka kada omo kumfan ne na sama mai amfani ko ko ruwan da ke kasa ruwan azurfa idan ta sha wuta wannan kumfan da ke fita daga jikinta shine mai amfani ko asalin azurfa shine wa mimma yuqiduna alayhi fi nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu sai Allah madaukakin sarki yace fa amma zabadu kazalika yadribu Allahu al-haqq wal batil kamar haka ne Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya amma sai Allah yace fa amma zabadu amma ruwan na ƙasa ko kumfan sama idan ka zika omo fa ya zahabu dufa'a wallahi zai tafi a banza ne ka ba shi lokaci ka gani idan ka karkaɗa omo a ruwa ya kumfa ya cika bokiti idan ka ɗauki wasu mintuka ka ba shi lokaci ka gani zuwa ɗan anjima sai ka ga wannan kumfan fa ya zahabu dufa'a amma Allah ya ce wa amma ma fa'un nasa abinda zai amfani mutane fa yamkusu fil ard shi zai tabbata a bayan ƙasa da haka wannan ruwan da ke ƙasan bokiti shine mai amfani da shi zaka zo kai wanki ba da kumfan ba na haka sai Allah yake kazalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake bugawa mutane misali tsakanin ƙarya da wa ƙarya da gaskiya dan haka da wannan muke jin tabbas masu rike da gaskiya komai karancin su ya hakuri su rike gaskiyar su wallahi duk yadda aka ji aka dawo wanda suke kan gaskiya su Allah zai taimaka ma kuma su ne za su kyakkyawan karshe saboda haka ana nuna mun lokaci yayi muna roƙon Allah ta'ala ya samu mu kyakkyawan ƙarshe kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wato ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan gari a sa cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya sannan wannan suke da lafiyan Allah ya sa lafiyan ta musu amfani wajen bauta ma Allah madaukakin sarki dan haka za mu tsaya nan sai gobe idan mun hada a karatu na mata daga nan kuma sai idan Allah madaukakin sarki ya tsara dawo da mu kuma kofa kamar yadda muka faɗa ta tattaunawa a buɗe take duk wanda ya ji an yi wata magana ba ta mabba ta yazo a tattauna ne ba zage-zage za a yi ba da ainihin wato ai abin da bai dace ba kofa tana nan a buɗe muna jiran mutum ya zo a tattauna inda tattaunawa ta karatu za ta kawo shi da haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. alhamdulillah malam musa yusuf kenan ƙasa sunna daga anguwar kawo da ke garin kaduna a tarayyar najeriya da fatan abubuwan da ya faɗa allah ya ba mu iko da su allah ya ba mu ikon aiki da su ya kuma samu mu dace da allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kamar yadda alƙawarin zai ba duk wanda ya zo sauraron karatun alƙur'ani na da kyau ba tare ɓata lokaci ba za mu kirawo malam umar shehu zaria wanda zai zo ta aliƙin karatun da malam ya yi a taƙaita taƙaitawa da fatan mutane su tsara a kuma tambayoyi da za su biyo baya su ma ana kira ga yan uwa da a ɗan yi haƙuri don jin tambayoyin da kuma ɗan ta aliƙin da shi malam zai yi malam bismillah ba karatun iyayen yara su sani cewa ba karatun hadda da ake a saboda lahadi wannan satin ba za a yi shi ba an ba da hutu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنواع مسلمي muna gode ma Allah ta'ala wanda cikin ni'imarsa da yardansa da kuma jin kansa ya tara mu a wannan wuri domin isar da ɗaya daga cikin manufofin da aka halice mu dominsa kuma bisa tafarki wanda aka turo manzanni a kansa kuma aka zaɓi annabinmu ya zama fiyayyen annabawa da manzannin da aka taɓa aikowa kamar yadda aka zaɓa masa sahabbansa suka zama mafi fita a bayansa ta yadda har manzo Allah sallallahu alaihi wa ya mana bishara da nuni da cewa inda bayansa za a samu wani annabi to daga daga cikin waɗannan sahabbai din ne gaskiya tsakani da Allah ina ganin an takura ni matuƙa gaya a ce bayan irin wannan mashhurin malami wanda yake malami na ne ya yi magana sannan kuma a ce in ce wani abu ba zan iya ki ba ne saboda da umarninsa ne amma dai zan takaita matuƙa bisa abubuwa da ɗan ƙaramin tunani na ya jawo hankalinmu a kansu wato na farkon farkonsu shine ya kamata mu gane wani abu ɗaya abinda malam ya mana magana a kai shi ne mafi girman al'amari a dukkanin faɗin addinin musulunci al'amari ne wanda yake da alaƙa da aƙida wannan aqidan wannan aqidan ita ce dukkanin alkhairi rasa ta shine dukkanin musiba da asara dalika huwa al-khusran al-mubin duk mutumin da aka waye gari bai da aqida da aqida ne Allah ta'ala ya tozarta ya aibanta wanda yake kusa da gidan annabta saboda rashin aqida ya rayu a matsayin sarki mai fada aji babba dan babba kuma cikin manya abi talib mahaifin sai na ali radiyallahu anhu abin da ya faru da shi na shiga halin azaba rashin aƙida ne kuma da aƙidan nan ne Allah ta'ala ke ɗaga na kasa mai da shi sama kamar yadda musulunci ya daga Salman al-Farisi ya ɗaga Bilal ibn Rabah ba balarabe ne. ba mai dukiya ba ne ba basarake ba ne amma bai bar gidan duniya ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka mai bishara da cewa yana jin tafiyansa a gabansa kuma a gidan aljanna don haka nan yayan uwa musulmi wannan karatu da malam ya mana karatu ne na mu koma ne mishi bitan ta su, mu bi kalmominsa ɗaya bayan ɗaya domin amfana da su bayan nan fahimta kadai ba ta wadatarwa sai mun jajirce sai mun tsaya akan shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam dan taken maudu'in mu shine bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuma wannan gaskiya ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wallazi ja'a bis sidiqi wa saddaqa bihi Allah ta'ala ce ulaika humul muttaqun gaskiya ita ce abinda manzo Allah ya rayu akai ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hore mu mazajen mu da matayen mu ko ana ha maza ha mata kar mu sauka akanta manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di a garshe manzo Allah ya ce abdu alaiha bin nawajib yawa 'yan yara ashe kuna da rai ya kamata abu Alaihabin na waje na hore ku da ku riko da tafarki na ni annabi sallallahu alaihi wa ku rayu irin rayuwata ku yi furuci da irin abin da na koyar ko sama da ƙasa za ta haɗe ku ci zakar ku saki har sai mun haɗu da ku a tafki na bayan nan ku yi koyi da wanda za su biyo bayana Yanda na farkon su mafi girman su mafi mutuncin su mafi daukakan su shine sai na abubakar dan manzo Allah yana cewa inda a ce baya na za a yi wani annabi wannan annabin da ya kasance shine sai na abubakar radiyallahu anhu saboda haka ya jama'a mazanmu da matayenmu tsofaffinmu da yaranmu babban abin da in kuka kula da karatun da wannan malami ya mana shine mu doge akan turban koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hanyar tsira ita ce alfirqatun najiya waɗanda suke kanta sune ta'ifatun mansura duk wanda ya tsaya kan sunna ko shi kadai ne ya ciza ya kace ya tsaya to Allah yi alkawarin sai ya taimake shi a doron ƙasa kuma Allah yi alkawarin a ranar alkiyama sai ya haɗa shi da annabawa da shahidai da salihan bayi da kuma as-siddiq waɗanda suka siddiqai Allah ta'ala ya ce wa mai tsayin rasula ومن ومن يطاع الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعالى وحسن اولئك رفيقا wannan dukkan wanda ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah biyayya ya manzo Allah biyayya ya rayu a turbansa ba turban wasa da addini ba bauta wa Allah cikin kiɗa bauta wa Allah cakuɗa maza da mata wanda ya saba ma shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana bambanta mazaje da mataye har a wurin ibada ballantana a wani wuri wanda ba shi ba don haka na ya uwa musulmi mu tsayu a kan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi ya bar mu mu tsaya kanta ko me zai je ya dawo mun yi nasara gaban Allah ta'ala domin ko ba haushi cewa yake kai dai faɗi gaskiya ko komai ta ta ja maka fa ka riga ka biya abinda Allah ke so ka yi shi wa ma alaika illa bala isarwa ne ka isar kuma ka yi aiki Allah ta'ala ka ba mu ikon dogewa akan shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka raya mu akan abinda manzon Allah da sabonsa suka rayu Allah ta'ala ka karbi rayuwar mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka tashe mu a ran alkiyama karkashin tutan manzon Allah da sahabbansa bayan nan kar a ruɗe ku kar a yi muku goge, kar a yi muku wani ci da buguzum ana nuna muku malinta akan abin da ba wannan shiryan ba ne kar wani ya muku wani kwarjini ta kan abin da ba shari'a annan sallallahu alaihi wasallam ba ne a zo a zagi sabon manzan Allah a aibanta su wanda ko a hankalce za ka gane wannan ba ƙaramin mummunan aƙida ba ne wannan ba ƙaramin musiba ba ne duk wanda ke kan wannan ba alkhairi a tare da shi hankali zai gaskata maka wannan ta yaya ta Allah ya auri 'ya'yan waɗannan mutane suka zama sirkansa manzo Allah ya bai wa ɗayansu aure yanda aka bashi tara aka ƙara mishi tara su manzo Allah ya ce da ta uku da mun ƙara maka bayan nan manzo Allah ya aura daga gare su ya auri iyansu ya zauna da su kuma ya ambata bisa harshensa da baya faɗin san rai illa in huwa illa wahayi harshen da ke furta wahayi duk duniya ya ce ba wanda yake kauna kamar na aisha da mahaifinta abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai kenan allah ya kara tsira da aminci a gare su annabi ya zauna da su a matsayin ɗalibansa na tsawon shekara 23 ko abin da ya sama da haka ya za a yi hankali ya yadda da cewa wani irin daƙi malami ne wani irin malami ne mara hikima wurin karantarwa da zai karantar da ɗalibai shekara ashirin da uku bai gane su munafukai ba ne bai gane ba su da alkhairi ba sai kai a yau ƙarshen dangi ɗan miyan kuka ɗan baya ga dangi ka iya gano kuskuren wanda sun gabace ka wannan ƙarya ce boge ce kuma billahi lazi duk wanda ke kanta ya tinkara halaka kai tsaye duk randa bai tuban ma Allah ba ina tabbatar muku bisa ga ina rantsuwa da Allah da babu wani sai shi akwai abin da ya faru a garin Sokoto abokinmu wanda muke tare da shi shine na biyu a isnadi na faruwar wannan al'amari din akwai malam umar hamza dan mai shiya kun san shi kun san suwa suka kashe shi mu ahalin sunna ba ma zagi ballantana mai duka ko mai kisa don mun san kisa bai karar da mutum abinda muke cewa shine in kai ɗa ne ka haifu dan halal ne kai dan goyo ne ba dan tsinta ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalili ku kawo hujja ku faɗi inda Allah ya ce a baje kolin dalili mana kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ai wanda ke wanda ke da abun faɗa ba ya faɗa mai wanda abun faɗa ya ƙare shi ke naɗa hannun riga ya ce a yi kitifo a kashe wani duk sanda ka kashe wani ka tallata shi ne Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kan gamji dan kwarai kai naka kai na mai karamin karfi ya Jafar kwanta kabarin ka lafiya Allah ya ƙare Allah kai bar rahama duniya da lahira yayi nashi lokacin da aka kashe shi me ya faru ku je inda yake karatu a Kano ninkin ba ninkin adadin masu sauraron shi ne suka karu har yanzu karuwa suke yi ya kaga dan kai kaga abin da ke faruwa to in ma kana da tunanin ka ci mutuncin wani ka kashe shi nan gaba to wallahi kamar ka samu da awan shi fetur ne dagawa zai yi wanda ba su san shi ba lokacin za su san shi wanda ba su yadda da shi ba a lokacin za su ga wai me yake faɗa ya janyo haka garin bincike sai su faɗa ciki ya ishe ku irin abin da ɗan uwanku amerikawa ke yi dan ku ne kuke goya musu baya ku kuka ba su kafa suka ci iraki da yaƙi ku kuka ba su dama ake zina da matan musulmi a masallaci da malamanku da manya-manyan rawaninsu ko kuma ba su cikakken dama wallahi ku je ku kalli terahak 11 9-11 ko kuma ku kalli crusade waɗannan CD sun gasu nan musamman waɗanda suke alaƙa da turanci za su fahimci wannan abun yan shi'a Suska suka ba da kafa Ƙur'ani a masallaci da jinin alade ake rubuta cross a saman shi shin wannan addini ne ta ina wannan zai zama addini shin ko dan addini ya zama abun wasa abun wargi ko ko addini ya zama wani abu ne na kazanta da shirme Allah ya tsarkaka da ya wannan abu a matsayin addini za Allah ya tsarkaka da ya koyar da irin wannan da'awa da kuke kai don haka nan kamar yadda malam ya faɗa duk wanda ke jin an taba shi bai ji daɗi ba wallahi in har muna girmama wani to mun fi girmama annabi sama da wannan mutumin in har muna ƙaunan wani to mun fi kaunar manzon Allah wallahi sama da rayukan da suke cikin jikinmu Za ka iya taba mu haƙura. amma kar kai tsammanin ka taba awon manzon Allah ka ce mai shiru wannan munafurci ne wannan raunin imani ne wannan ja da baya ne akan aƙida. ba yanda za a taba addini Annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma ka ce ai shiru wannan ba maslaha bane abin da muke gani maslaha ka zo kai magana ka kawo dalili ga duniya nan wallahi malam Musa ya faɗi wata magana ɗaya na cewa duk wanda ya kawo kasa ɗin da aka yi waka kan ɗaya daga cikin ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ba da naira dubu ɗari kan mu bar garin nan to mun ƙara da ɗaya duk wanda ke jin shi ɗa ne a faƙidan da yake kai wallahi ya zo ga kyamara ta ɗauka mu za mu kai midiya ya zo a yi mukabala da shi za mu ɗauki nauyin sawa a dukkan kafafen yada labarai ka zo ka yi magana wanda suka fi kama ba su ji da daɗi ba ba su ji da daɗi ba sai ka kawo ilimi amma ta za a bauta mu addini haddasa ni rabbi an kalbi daga zuciyanka can ranka wannan ba addini ba ne saboda haka nan duk wani wanda ke ji yana gadara yana iya dogewa a kan bata da sabon Allah ku ne mafiya cancanta da ku doge akan sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ku jajirce har da za ku tsaya a ran alkiyama manzo Allah ya alfahari da ni da ku a ranar alkiyama bayan haka nan malam yayi magana dangane da waɗanda ake jan su bisa duhu akan wannan tafiya da ake yi akwai waɗanda har ga Allah kamar yadda malamin malam Musa ya faɗa muna da cikakken yaƙini jansu ake yi jansu ake yi to me abin ta ya za a jani akan abin da ban san inda aka nufa ba lokaci yayi yanzu an yi walƙiya hantsi ya leka gidan kowa kowa ya ga kowa kai da ake janka wallahi ka sani ba cin mutuncin wanda kake ganin shi malamin ka ko mahaifinka muke yi ba abin da muke shi ne tallata manzo Allah muke dan mun san ya fi mu ya fi ka ya kuma haifinka bashin da muke bin ka shine ka ji tsoron Allah in ma ka ji malam Musa ko ni na faɗi wata magana da taimaka maka zafi ka yi haƙuri mu mutane ne irin ka ka yafe mana amma don girman Allah ka je kai tunani akan wannan abin da ake janka bisa dalilan da malam Musa ya faɗa kuma bisa dalilan da muka ambata ko malam Musa ya tallata muku wannan sidin tafarkin magabata bin tafarkin ah, bin tafarkin magabata akwai ɗayan CD din fitintunin da suka faru bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan abubuwan da ke cikin sa sun fi ma wanda malam Musa shi harkar shefu ke ta ambata muku ku je ku duba fatan da muke har kai wanda baka yadda da mu ba don Allah ka siya sidis din nan amma abin da muke ma nasiha ka ji tsoron Allah ka tsarkake zuciyanka mu ma za mu ji tsoron Allah mu tsarkake zuciyanmu za mu roƙi Allah duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya Allah kai ne mafi sanin mutanen da ke wurin nan kuma kai ne shaida akan dukkan al'amura ya Allah ka taimaki da shi Allah kai albarka a cikin da'awansu duk wanda ke kan ƙarya da ɓanna. kuma yake ganin cewa ba haka ba Allah ka ruguza shi ko mu ko su ba mu ce muke kan ƙarya ba muke ba mu ce muke kan abin nan ba su ma su zo su irin wannan su faɗi irin haka kar su zagi su faɗa a wuraren su wannan shine abin da muke jira da gare su kuma kai da ake janka ake kasuwanci da kai ma baka gane ba wannan abin da malam Musa ya faɗa jana'izan da ake wani shahid Abdulrahman kowa suke ce mishi a Zaria akai yi akwati aka buga bajujala kuma dama su kun san ba su addini sai da mata yau a shi'a da za a ci cire a duk gayun nan yan amore ne watsewa za su ba Allah ke gaban su ba yan shagali ne yan atashe ne yan aizina ne yau da za a cire zina addinin shi'a da kun waye gari babu waɗannan waɗanda kuke gani ai ba Allah ya riga ya rusa ta kawai buguzum kake gani ku ci gaba da karatu ka gani don haka nan wani baitul ankabut ne wa inna awhana albuyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun mafi gida ne mafi rauni in kana da cikakken imani da yaƙini wallahi ka san da'awa ce matacciya rusasshiya wanda lokaci take jira ta faɗi Allah ka taimaki sunnar annabinka ya jama'a bazan tsawaita ba abu na karshe abu na ƙarshe da zan ambata shi ne. babu abun da ya sa ga waɗannan musifu da fitintunu suka yawaita a cikin mu suke tara mu wasu mu gajiya face rashin karatu wallahi tallahi rashin karatu ne babu wani mutum da ke da karatu ya tasa ilimi ya ba shi muhimmanci a doron kasa da za a yaudare shi da irin wannan da'awan ya ɗauka. hankalin shi ma ba zai iya ba shi goyon bayan ya gamsu da da'awar ba ballantana ilimi kuma ya ishe ku girman ilimi da ya zama wahayin farko suran farko da aka fara sokar manzo Allah ka ce ikra ka yi karatu don in ba karatu sai ka rungumi shirka kana ɗauka tauhidi kake ko ba haka bane don haka nan dole mu tashi mu yi karatu jama'a in ba mu da karatu wallahi wata ran sai an daga takalmi wanda yafi iya baki ya wanke shi ya ce Allah ne kuma ku yi mai sujada dama akwai da awan komai Allah ai ko ba haka bane wani ya nuna mata kalmi shi ya ce ga Allah wani ya nuna katako ya ce ga Allah wani ya ce komai Allah sai ina komai zai zama Allah Allah ya tsarkaka da asufanta shi da irin waɗannan da haka ne ya jama'a gaskiya mu tashi mu yi karatu babban barazanar da ke fuskantar mu ne rashin karatu kuma ina muku rantsuwa da Allah duk waɗanda suka tashi suna yin karatu to Allah ya riga ya ɗaga su kuma ko ba jima ko mu daɗe su za su yi nasara a duk abin da za a yi kuma Allah ya ba su darajar da bai ba kowa ba Allah ya ce wallazina utul ilma daraja waɗanda suke da ilimi suke da ɗaukaka dan da ilimi ne ba ƙauye kan fi birni da ilimi ne mataccen gida ke rayuwa da ilimi ne na ƙasa ke komawa sama na sama kuma ya koma ƙasa kuma bayan nan kamar yadda na faɗa bayan ilimin nan aiki da shi kira gare shi haƙuri da duk abin da zai je biyo baya duk abin da zai same ka akan da'awa kira zuwa ga Allah wallahi zaɓi ne ma daga Allah a taɓa ka saboda babu wanda yake zuwa ya tsaya kan gaskiya face ya ji irin abin da annabawa suka je kuma ta ya za a yi kamar yadda malam ya faɗa yaro ƙarami ya jajirce akan tauhidi akan aƙida a ɗauke shi har a harbe shi a kashe shi ya da jinin shi ya tsiyaye saboda da'awan addinin sai ci gaba dan me kai ba za ka yi karatu ba me yasa yaron nan iya kafewa ya tsaya inda ake so ilimi domin ilimi ne nuna mishi girman Allah kuma ilimi ne koyar da shi hakuri akan tafarkin bin addini don haka nan ya jama'a mu tashi mai ilimi gaskiya idan muka zauna ba ma karatu to gaskiya mun ɗauki makami mun daba ma kanmu gaba ba wata da'awa wanda ake zagin sahabbai ba Allah kan shi an karyata ta bayan da kuka iya ko kai baka ji komai ba ana zaune sai ka ga ɗanka a gidanku ya ɗauka da haka nan ya jama'a mu tashi mu ji tsoron Allah kuma mu doge mu yi karatu ina fatan Allah ta'ala da ni da ku ya ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa muna daga cikin bayinka da za a ba su littafin su da hannun dama Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran da muka aikata da wanda za mu yi nan gaba Allah ta'ala ka tashe mu tare da salihan bayinka na kwarai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam umar shehu zare kenan da ya mana ta'aliki abin da malam ya a gurguje Allah ya saka mai da alkhairi a tare da bata lokaci ba za mu karanto tambaya ɗaya rak da aka samu wanda muke fata malam musa zai zo da ya gabatar da karatu zai zo dan an na tambaya tambaya ta ce take cewa assalamu alaikum malam akwai wani malami da yake rantsuwa cewar a duk inda ake maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan a wurin ko koda kuwa ina ne shin ya gaskiyan wannan da awata shi wannan maganan ta bakin yara kurungus kan kusu shine abinda qur'ani ya tabbatar mana da nasoshi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma duk musulmin duniya sun yi ijma'i annabi yana da kabari a ina a Madina dan Allah wanda ya mutu ake makabari ko wanda yake da rai wannan fa maganar tana da hatsari mai girman gaske gaske ba kenan suna tuhuman fa sahabbai annaba da ran shi suka kama shi suka dai suka bude kabari suka sashi suka rufe haka suke tuhuma wanda ya fi kowa tsananin san annabi muhammadu a duniya mutum na farko shine sayyidina abubakar sanda annabi muhammadu ya rasu sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sirna Umar ya zare takobin shi ya ce duk wanda ya ce annabi muhammad ya mutu ya ce wallahi sai dai mamashi ta haifi wani manzan allah bai rasu ba ya je ne ya munajaci da allah kamar yadda annabin musa ya tafi sayar na abubakar baya nan yana wajen gari ya dawo ya samu musulmi an yi jigun-jigun an yi tsetse ga umar ya zare takobi tana walƙiya tana shanin jiran kawai ke ka ce annabi ya rasu ka tafi lahira kuma in kai baka san waye umar ba sahabban da suka rayu da shi sun san waye umar mutumin da sanda zai yi hijira ana yin hijira a boye sai da ya zo ka'aba ya sanar ya ce to ni ne umar dan katsabi zan fita wanda yake so matar shi ta zama goruwa 'ya'yan shi zama marayu zan fita wanda isa ya biyo ni mutumin da annabi ya ce shaidan ma da shi dan zai gangaro ta nan yaga umar yana gangarowa ta ganin bilal zai canza layi ne koma can to shi ya zare ta kobi yace wanda ya annabi muhammad ya mutu to zai tafi lahira malamai suka ce ana gane zurfin ilimin malami ne idan fitina ta zo baya tashi daga inda yake sai na abubakar allah ya kara masa yadda ya shigo ya annabi ya rasu kamar yadda abdurrahman kanin na na aisha yake ba da labari ko ita take ba da labari ta dakala alai abdurrahman wa ma'ahu siwa qurnatabun na bihi wata rana ya shigo waje wajena tare da shi akwai aswaki danye yana goge bakin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kan da ya dago kan shi mu'amalar matan da mijin alama ce mai kyau idan annabi ya ishara zuwa ga abu ko bai magana ba sun san abin da yake bukata ta karbo aswacin ta tattauna ta gyaggyara ta kinkinta ta ba manzon Allah ta ce "Famara ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan ahsana minhu tunda nake ban taba ganin annabi yi asawaki ba wanda ya kyautata aswakin aswakin ne kyau irin na rana manzon Allah yana gama asuwakin ya daga idan shi yana cewa ilar rafiqil a'ala ilar rafiqil a'ala matar annabi Muhammadu na Aisha fa ta ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya mutu baina haƙi na ci wa zaƙi na ci tsakanin ƙirjina da kuma cinyoyina a ranar ɗakin kwananta a jikinta sannan kuma aka binne manzan Allah ɗakin na na Aisha kuma ya ce ma bai na baiti wa mimbari raudun min da janna tsakanin ɗakina da wannan mumbarin nawa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna bayan annabi ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanci sai na abakar ya shiga gida ya ɗaga fuskar manzan Allah yana cikin likafani ya kalli manzon Allah ya ce ta hayyan wa mayyitan ya rasulallah" kanshi kake yi kana da rai bayan ka mutu ma kanshi kake ya fito ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gama basmala ya gode ma Allah ya yaba Allah daga cikin maganganun da sayyidina abubakar ya faɗa ya ce ayyuhan nasu man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyul la yamutu ya ku jama'a wanda yake bauta ma annabi muhammadu to tabbas ya sani annabi muhammadu ya mutu wa yake annabi muhammadu ya mutu na abubakar abu ya faɗa anas bin malik ya faɗa na na aisha ta faɗa hatta na na fadima ta tabbatar cewa manzon Allah ya mutu to wannan shine ciwa ciwar da ba mu yarda da ita ba wani ma in ya zo? in ya kalli mutane sai ya datsa gida biyu sai ce nan ya gafarta musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa billahi ladi saboda renin wayo kuma mu qur'ani ce mana wai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba to wani sai zai sai ce to nan wani ya ce ah, Allah ni ma sai ya tsalle in koma cikin can ba shikenan ba to haka ake to saboda akwai fa wa'anda yanzu fa saboda renin wayo wani sai ce ai dazu dazun nan billahi allazi la ilaha illa huwa da dazu ka zo yanzu manzon Allah ya zo muka gama cin shinkafa da baki sha kwana saboda bala'in renin wayo to renin wannan shine maka ce kar a mai da addini ya zama wasan yara kai wani ce maka ai yanzu yanzu nan manzon Allah ya sha kwana dazu nan ka gama cin shinkafa da baki yaushe za mu yarda da wannan mu ba za mu yi da shi ba shi yasa suke ta rigima wai ba a yadda annabi ya mutu ba saboda haka wannan maganan ƙarya ne kurunguskan kusu ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ainihin wato tsare mu kuma ya tsare mana imanin mu ita kenan tambayar ita kenan mallam amin mallam amin mallam Allah ya saka da alkhairi ah, malam Musa da malam Umar Shehu Zaria sun yi nasu kamar yadda Allah subhanahu wataala ta'ala su fa zakir inna zikra tanfa ya rage ga namu ko masu ji in ma dai mu dauka mai aiki ko kuma mu bari su dai sun soke nan da Allah subhanahu wataala ta'ala rabu su. sun ji ko sun karanta sun sanar da mu a ƙarshe za mu kira malam umar dan yaro da garin danja cikin jihar katsina ta tarayyar najeriya domin wanda shine sakataren kwamitin haɗin gwiwa na ƙananan hukumomi hudun nan da ke waɗansu suke cikin cikin jihar kaduna jihar kano da jihar katsina wanda zai zo ya yi mana jawabin bankwana ya kuma rufe wurin da addu'a da fatan malam bai taso don da waɗannan abubuwa na bismillah sai maganan kaset din nan da aka gama karatu yanzu duk mai bukata zai iya ba shamfuddin shugaban yan agaji sunansa da kuɗi naira ɗari biyu domin a san adadin masu bukatan kaset din insha Allahu rabi za a gurgu a kawo musu idan ma ba ka ɗari biyu yanzu zuwa gobe da safe ne ka iya yin hakan domin ana so a san adadin wanda suke bukatan kaset din da a gurgu a kawo musu da fatan Allah shi mun muwafaqa Allah bismillah wa'azin mata kuma yana nan gobe karfe takwas da rabi ana bukatar mata su halarci wajen wa'azin saboda a yi a kan lokaci a tashi a kan lokaci wuri masallacin juma'an garin kudan da ke can bakin hanya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba wani dogon jawabi da zan yi malaman nan da suka zo suka karantar da mu Allah ya ƙara musu albarka Allah kuma ya maida su gidajensu lafiya Allah ya albarkaci zuriyarsu mu da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara dogon jawabi yana iya sawa a manta wasu abubuwan da aka ji kuma alal hakika tauhidin nan da suka kira mu akan shi kamar yadda suka faɗa duk manzanni babban aikin da suke ke don haka allah ya cusa mana ya tsarkake mana zukatanmu yadda muka zo wannan guri lafiya allah ya mai da kowa lafiya waɗanda suka shirya wannan wa'azi su ma allah ya musu zakayya da alkhairi allah ya tara mu a cikin rahama